Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma Alpha Radio kuma si a Ghana. Kuna iya kama ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Baba ko Makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku yi cewa ayyukan gwamnatin jihar Kano ya tsaya cik sakamakon yadda shugabannin wasu bangarorin gwamnati uku suka yi tafiya zuwa Saudiya. Kuma kan wannan batu ne ma za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. menene ra'ayinku game da ma'aikata manya da ƙanana da ke barin wuraren aikinsu lokacin da ake shagulgulan masu alaƙa da addini lambar mu ita ce b sifili biyu b biyar b shida biyar biyar sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku da ƙasar ghana da kuma tasirin azumi akan matasa amma kafin nan gaya da duniya ke ciki assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya amurka tana sa ran ganin koriya ta arewa ta ɗauki gagarumin matakin aiwatar da shirin ruguza makaman nukuliya a cikin shekaru biyu da rabi in ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo wani guda bayan da shugaba donald trump ya sanya hannu a kan yarjejeniya da shugaban koriya ta arewa kim jong-un wanda ke kiran pyongyang ɗin ta dakatar da shirin makamanta bayan babban jami'in diplomasiyyar amurkan ya yi wa jami'an koriya ta kudu bayanai akan taron kolin trump da kim a singapore ya ce lallai amurka tana son ganin koriya ta arewa ta ɗauki matakin ruguza makaman a yankin koriya wanda za a iya lura da shi kafin wa'adin mulkin trump na farko ya kare a cikin watan janairun shekarar 2021 pompeo ya ce ana kyautar zaton su ma sun fahimci za a sa musu ido sosai ya kuma kara da cewa tattaunawa da amurka za ta yi da koriya ta arewa nan gaba a kan yadda za a aiwatar ko kuma lokacin da za a kammala shirin zama kaman za ta fara ne a mako mai zuwa ya ce trump da kim sun fahimci juna fiye da abin da suka rubuta a takardar da suka sanya wa hannu kwamitin sa ido a kan makamai masu guba na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar a yau laraba cewa akwai yiwuwar an yi amfani da gubar sarin da kuma chlorine wanda aka haramta amfani da su a wani hari da aka kai a arewacin siriya a bara kwamitin mai haramta amfani da makamai masu guba ya faɗa a cikin wani sabon rahoto cewa an yi amfani da gubar sarin a kudancin birnin tamina a ranar 24 ga watan maris shekarar 2017 kwamitin ya kuma tabbatar da an yi amfani da gubar chlorine kashe gari a asibitin birnin tamina ɗin da kewayensa kwamitin ya ce tabbacin nashi ya dogara ne a kan shaida da ya tattara daga waɗanda suka shaidi lamarin da kuma buraguzan guban da ya yi wa gwaje-gwaje a kansu an kafa wannan kwamitin sa ido a kan makamai masu guba ne a shekarar 2014 a wani mataki na mayar da martani ga zargin kai hare-haren makamai masu guba a siriya da zumar binciken gaskiyar lamarin sai dai ba a baiwa kwamitin hurumin dora laifi a kan harin ko kuma laifin kan harin a kan wani ba ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ce farashin man fetur ya yi tashin gwaurin zabi ya kuma dora laifi a kan kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta opec kasashe goma sha hudu ba samar da mai a kungiyar opec da suka fi kowa wanda suka hada da saudi arabia da iran da iraq da kuwait da kuma venezuela su ne suke samar da kashi 40 cikin 100 na man duniya amma kuma kashi 60 a cikin man ana sayar da shi ne a kasuwar duniya ayyukan opec a kan karawa ko kuma takaita samar da mai yana tasiri a kan farashin mai kuma hakan na addabar masu amfani da man da kuma waɗanda suke kasuwanci da shi shugabannin kungiyar opec sun ɗauki wani mataki a shekarar 2016 inda suka yanke samar da mai ganga miliyan 1.8 a rana da zama rage yawan mai domin kara farashin man fetur ɗin tun wannan lokaci ne farashin mai ya tashi daga ƙasa da dala 30 zuwa dala 70 ganga guda wannan mataki dai na shirin karewa a ƙarshen wannan shekaran a cikin watan afrilun wannan shekara ne ministan makamashin saudi arabia khalid al-fale ya ce kasuwar duniya za ta iya sayan mai da tsada kalaman da ya samu martani mai tsauri daga shugaba trump kasar italiya ta gayyaci jakadan faransa a yau laraba a wani matakin mayar da martani ga kalaman shugaban faransa emmanuel macron inda yake kushewa gwamnatin italiya sabili da korar ɗaruruwan bakin haure da aka ceto su a cikin jirgin ruwa macron ya ce dokokin ƙasa da ƙasa ta buƙaci italiya ta karbi bakin hauren waɗanda galibinsu sun fito ne daga ƙasashen afirka da ke kudu da sahara bisa ga cewar mai magana da yawun gwamnati benjamin grivel ya ce macron ya faɗa wa jami'an gwamnatinsa cewa gwamnatin italiya ta nuna matukan halin son kai da rashin imani game da halin da bil'adama ya shiga a ciki labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla. Ayyukan gwamnati sun tsaya cik a jihar Kano sakamakon yadda shugabannin bangarorin gwamnati suka yi wato tafiya zuwa Saudiya. Har ma malaman addinin Musulunci da 'yan siyasa da kuma masu rajin tabbatar da shugabanci na gara wato a tsarin dimokuraɗiyya ke bayyana damuwa. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. a bana dai gwamna abdullahi umar ganduje da mataimakin sa farfesa hafiza abubakar da galibin kwamishinoni shugaban majalisar dokoki da mataimakinsa da mafi yawan 'yan majalisar babban joji da kuma babban takardar kotu na jihar kano na can kasar saudi arabia da sunan gudanar da ibadar umra wannan ba karamin cin fuska ba ne ga al'ummar kano amana fa ake magana kai ka amince ka karɓi wannan amanar ka zo ka tallata kanka aka baka amanar nan ka rantse da alkurani kaci za ka ɗauke ta kuma yanzu ka zo saboda kasuwar buƙatar ka kakar zaɓe ta matso ta zagayo ka ɗauke ka ɗebi mutanenka ka tafi da zuma ka tafi umara wannan ba daidai ba ne kuma tamkar rashin ɗaukar al'ummar kano da muhimmanci ne wannan ba a taɓa samun irin wannan fita a tarihin gudanar da mulki a jihar kano ba abin da ya fi tsirara ma shi aka yi kano dole mutanen kano su tsaya su ladabtar da dukkan wanda zai ringa musu irin wannan hawan kawara kakar zaɓe ce ta musu kwamrar nura irma aji kenan babban jami'i a kungiyar sislag masu rajin shugabanci na gari a tafarkin demokradiyya ita ma dai jam'iyyar pdp da ke hamayya da gwamnatin jihar kano ta caccaki wannan al'amari alhaji shehu na allah shine mataimakin shugaban jam'iyyar mai kula da shiyar kano ta kudu haƙƙin mai girma gwamna i tsaya i kula da al'ummar kano a halin yanzu ya fi isha kulatin bangaro ya tafi mataimakinsa ya tafi duk mutanen da suka fi cancanta suka fi kusaci da su rikon kujerar kafin ya dawo su tattara duk su dade su tafi na tabbatar maka da cewar wannan alama ce ta cewar kishin al'ummar akwai rangwamansa san kulawa da su akwai rangwamansa amma al'ummar jihar Kano ne muku albishir da ku ci gaba da karkaɗe ƙuri'aku ku gyatta ƙuri'aku tsaf 2019 in Allah ya dawo da mu kan mulki duk irin waɗannan abubuwa da ake yi wakaci cika tashin da ake yi da shakulatin ɓangaro da ake yi da ko in kula da ake nuna muku da izinin Allah PDP za ta zo 2019 za ta gyara wannan kurakura. sai dai malam abba anwar da ke zaman sakataren labaru na gwamnan kano ya ce rahin fahimtar yadda aikin gwamnati ke tafiya ne ya sanya wasu mutane a jihar Kano ke tunanin irin wannan. Yana mai cewa baya ga sakataren gwamnati da ke zama mukaddashin gwamna akwai sakatarori da daraktoci a ma'aikatu da hukumomin gwamnati waɗanda dama su ne tare da ma'aikatansu ke aiwatar da ayyuka da tsare-tsaren gwamnati. Da haka babu wani giɓi game da sha'anin tafiyar da gwamnati a jihar Kano. ko da yake ibadar umara na da ɗimbin lada amma akwai falala mai yawa ta tare da ciyarwa musamman ma a wannan wata na ramadana kamar yadda malamai magada annabawa ke tambihi akan haka umara sunna ce ba ta cikin ayyuka na farilla amma fa akwai ayyukan da suka sha gabanta ciyarwa babu shakka a cikin addinin musulunci matsayinta babba ne girmanta kuma ya kai don haka ba daidai ba ne ko mutum shugaba ne ko kuma mutum ba shugaba bane ma a cikin al'umma in dai yana da wanda suke tare da shi kuma suke neman wani abu gunsa to ba su wannan hakkin wajibi ne ya bar wajibi kuma ya tafi aikata sunna ya san kawai ya yi kansa ne domin Allah ba haka yake yi ba Ustaz Malam Khalid kenan limamin masallacin sunna da ke unguwar Hausawa tudun Maliki a Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari in ajima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku game da aika wato da ma'aikata manya da ƙanana da ke barin wuraren ayyukansu lokacin da ake shagulgula masu alaƙa da addini? lamba mai ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. kafin nan a ci gaba da shakata da wannan wakar. talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ka zaga cikin Lagos kuma ga ba galai na shin galibin labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an kai ankayi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna tai kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau. Mutukar in ba kan lafiya, je ka ka sha'o magani, Allah na ma magani, kaga gwamnati na ma magani. Talakawa shi in kuntuna. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla kiranmu na farko a ya zo ne daga Adamawa ne ne aka layi daga Adamawa. akwai mutum akan layi daga adamawa to da alama layin mu na farko ya goce to sai dai a ci gaba da gwada mu domin a samu dama kiran to ga kira kuma ya shigo daga sokoto wane ne akan layi daga sokoto kuna tare da arjiyu muhammad gidan mari daga jihar sokoto to malama muna sauraron ka me ka ce game da wannan maudu'i namu na yau aye to ko da na kona rediyo gaskiya kun dan wuce maudu'in shi ne ke dan su a dan mai To muna magana ne akan ma'aikata manya da ƙanana da ke barin wuraren ayyukansu lokacin da ake shagulgula masu alaƙa da na addini. Me za ka ce shin hakan ya kamata ko kuma bai kamata ba? To da alama da shi ma ya goce da akwai kira da Kaduna wane ne aka layi da Kaduna? Assalamu alaikum sunana Usman Madafi karamar hukumar Kauru jihar Kaduna. To malam muna sauran ka me zaka ce game da wannan maudu'i namu? Wato in ka in ka lura bana ganin laifin gwamna, laifin yan majalisa ne. Mm, me yasa? Tun kwanaki shi kai shi gwamnan yayi laifin da ya kamata su tsige shi ma. Saboda akwai aikin da ya bayar wanda ba shi a cikin safan kuɗi. Hmm. Kuma shi bai aika da supplementary budget ba. To amma kaga kuma sun kyale shi na ci gaba da wannan gadar saboda irin al'amuran da yake gudanarwa a Kano tun kwanaki ya kamata a ce su tsige shi dan kilomita goma goma da ake a local a local government ba a yi tun lokacin da kwankwaso ya bar jihar Kano abubuwan duk gashi na sun tabarbare to muna kira ga 'yan majalisa su tashi su da wannan gwamna tsakanin da Allah bai dace ba wannan abin da suke yi na gode Allah to malam Muhammad mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to mun sake akwai wani kira da Kaduna wane ne akan layi to da alama dai babu kowa yanzu akan layin to layukan mu dai a buɗe suke za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku menene ra'ayinku game da ma'aikata manya da ƙanana da ke barin wuraren ayyukansu lokacin da ake shagulgula masu alaƙa da addini lambar mu kada a manta ita ce bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar to da alama kiran na farko na biyu da muka samu da sun katse dalilin ɗan tangar da ake samu na layi to yanzu dai mun samu kira ban san daga ina ake kira ba daga wane ne akan layi kuma daga ina ake kira to wannan karan gocewar layi ne kenan to da alama da yanzu muna dan samun tangarda to kada a manta dai layi kama abu ke sai a ci gaba da gwawa mu sani to gashi kira daga Sokoto wane ne akan layi daga Sokoto ya suna malam to alhaji muna sauraron ka me zaka ce game da maudu'in mu na yau to maulidin ko yau kuna magana akan masu ya ayyuka eh? muna magana akan ma'aikata manya da ƙana da ke barin wuraren ayyukansu domin wani abu na mai alaƙa da addini ito eh, shi kuma aikin addini ai ana aji aiki ai aikin addini saboda aikin addini to wanne ne kenan ya zama wajibi aikin aikin talaka da suka zaɓa a yi shi ne ya zama wajibi ko kuma zuwa aikin farilla ne ya zama wajibi a aikin farilla shi ya zama wajibi tun da yanka zo an ka dawo a talaka aiki to madalla mun ah. gode kwarai alhaji da wannan ra'ayi naka bari mu je kebbi wane ne akan layi da kebbi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. amin wa alaikum assalam ya suna malamin suna na bala na huta daga nasarawa kanji amma ina nan kebbi state To Malam Bala muna sauraron ka me zaka ce me ra'ayinka a yau? Alhamdulillah gaskiya abin nan matsala ce mai yawa wadda ya kamata gwamnonin mu su kula da su yanzu ma abin magana gwamnan Kano mm. a dawo gwamnan jihar Zamfara mm. yanzu kawai Zamfara da ake cikin matsala ko ina ana kashe mutane barayi su kashe mutane nan su kashe mutane nan a cewa kawai gwamnan Zamfara ya bar Zamfara ya je umara wurin ne duk abin da za ka yi don Allah ka tsaya ka yi shi don Allah ina kira to baka ganin ya je addu'a ne aikin nan don Allah malam bala baka ganin ya je addu'a ne kan musifin da ake samu a jihar addu'a ta shi gwamna ya tsaya cikin shi ana bala'i ciki da masifa ya batta ya ban mutane cikin masifa da tashin hankali shi ya je saudiya wurin addu'a akwai malamai cikin zamfara akwai kuma mutane kuma ana hidda dukiyar nan ta bayan allah a yi aikin allah da ita da allah zai tausaya musulmi hmm. ni dai abin da nake fata gare su su yi tsoron allah su ji tsoron Allah su tsaya su kula da al'ummar da an ka ba su amana amana ce kuma an ka baka amana idan baka rike amana ba za ka haɗu da Allah. To Malam Bala mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi? Eh ni ne Hashimu Ibrahim Golbanya wanda aka fi sani da Hashimu da Acaba Golbanya. To Hashimu dan Acaba muna sauraron ka menene ra'ayinka yau? Eh alal hakika ra'ayina shine irin wannan ya nuna rashin kulawa da hakkin da aka shugabanni suka ɗauka na talakawan da suka zaɓe su. a ce jiha komai na iya faruwa musamman a wannan lokaci sannan da gwamna da mukarrabansa su tattara su tafi eh, wannan tafiya aikin bada ne amma kare manta dumbin jama'an da ya bari a gida komai zai iya faruwa alal hakika kuma akwai mabukata da mai wada su zo su nemi wani taimako a wurinsu a daidai wannan lokaci da muke shirin shiga karamar sallah To malam To malam Hashim da caba mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Maiduguri. wani ne aka layi daga Maiduguri? Malam Ali ne daga Maiduguri. To malam muna sauraron ka. A lafiya alhamdulillah. To a yau dai muna magana ne muna son jin ra'ayinka ne kan ma'aikata manya da ƙanana da ke barin wuraren aikinsu lokacin da ake shagulgula masu alaƙa da addini. shin ya kamata su zauna su yi wa talakawa aiki eh? wato a bar wasu su zauna su yi aiki wasu su je eh wasu su tafi eh ko za su tafi wani eh, wasu su bar su bari su yi mana aiki to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je Taraba wane ne akan layar Taraba Awal Musa daga Gashaka Local Government to Mala Awal Musa muna sauraron ka Eh, aka gan gaskiya ba shi da ba adalci bane ka bar talakawa cikin kunci kuma ka kama hanya kashe kaje umura wannan ba kyautatawa ne. to wani kira ka yi gare su masu aikata irin wannan mun Allah dinga wa talakawa talaka fa yana halin kunci ne a yanzu yadda talakawa Najeriya suke yanzu gaskiya suna hannun Allah suna hannun gwamnati ne yanzu bai kamata ana barin su ana tafiya wani uzurin da bai kamata ba To Malam Awal Musa mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma da daga wayar kama ka karshen daga mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake buɗe muku layuka mu ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe biyar saura minti goma. Menene tasirin azumi akan matasa? Salamu alaikum sunana Ɗahiru Musa Reza wanda aka fi sani da Bille. Hakika mun shigo wata mai alfarma watan azumi wanda Allah ya wajabta mana shi yana cikin farilloli ingantattu. don haka tasirin wanda na samu a cikin watan azumi wata mai alfarma shine na samu canjin rayuwa don wata ce mai alfarma wanda manzon Allah ya ce in ka shiga ciki ka daɗa kama kanka fiye da da tun da aka shiga watan azumin nan na kama kaina fiye da da dai don wannan umarni ne na manzon Allah kuma buri na shine ubangijin Allah ya hore min abunda zan ba ma makwabta irin su sadaka da zakka da sauransu wanda Allah ya ka'ida na daidin gurgudu ina da niyan haka don wajibi ne ga musulmi in har yana da abun da zai taimaka ya taimaka kuma na fatan hakan din ni da dayiru Allah ya yarda don taimaka ma makwabta da yan uwa da abokan arziki daidin gurgudun abun da Allah ya hore min nima don cire a cikin babbasu. kuma shi azumi muna cikinta muna yinta abu ne wanda Allah ya ce in har Allah ya kawo mu wannan wata muka shiga cikin azumi abubuwa da yawa ka janye shi ka kama kanka kuma in Allah ya yarda da yardan shi da karfin ikon shi za mu rike wannan alkawarin da muka ɗauka don muddin muka saba ma wannan abun din da alkawarin da Allah ya ce mu rike azumin mu ba daidai ba ne to Allah ya sa mu dace yanzu kuma sai wasanni a takaice Za mu so mu labarin wasannin ne da bukatar da kungiyar Club Clubs League in Ghana ta yi na nemar a bata izinin tafiyar da sha'anin hukumar kwallon kafa ta kasar Ghana. Sa'an nan ta yi kiran wani taro na gaugawa wannan doka. Minista da ke kula da wasannin motsa jiki Isaac Asiyama ya sa kafa ya shure duk waɗannan bukatu. Wani ɗan wasan ƙasar Ghana, Kingsley Safo ya samu kansa a cikin tsaka mai wuya saboda zai kwashe watanni 38 a gidan maza bayan an caje shi da yin shaɗi. Wani hukunci da Malmo District Court ya zantar a ranar Juma'a ya caje ɗan wasan da laifuffukan fyaɗe guda biyu ɗan wasan mai shekaru 23 da haifuwa dai klubin ɗinsa ta dakatar da shi saboda yin amfani da ƙarfi wurin yin ma'amala ko kuma dai yewa ita yariyar fyaɗe yanzu dai babu ko tantama cewar a gobe ne 14 ga watan yuni za a soma gasan cin kofin duniya na shekara ta 2018 a kasar rasha tare da kasashe 32 da da su yi gumurzu domin cin kofin duniya zuwa yanzu dai kasashe 32 da da su fafata a wannan gasa sun isa kasar ta rasha wadda ke karban wannan bakuncin wasan daga ranar sha hudu ga watan yuni zuwa sha biyar ga watan yuli baki ɗayan dai afirka za ta samu wakilta ne daga ƙasar Najeriya, Masar wato Egypt kenan da Tunisia, Morocco da kuma Senegal. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin na yau Ridwanul Lamuktara Bas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. aikin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. kamar yadda 'yan majalisun dokokin amurka suka buƙaci ma'aikatar harkokin wajen amurka da ta fitar da rahoto da aka rubuta a watan mayun shekara ta 2017 da ta shafi 'yancin addini ta ƙasa da ƙasa inda suka amince da ƙaddamar da gwamnatin gambia wajen inganta 'yancin addini da juriya a watan janairun shekara ta 2017 Shugaba Adama Barrow ya ba da sanarwar koma mulkin bani in baka kamar yadda tsarin mulkin kasar ya nuna, wanda ya hamɓarar da tsarin mulkin kama karya na tsohon shugaban kasar Yahaya Jami da ya ayyana kasar a ƙarƙashin daular Islama. A lokuta da dama shugaba Barrow ya bayyana buƙatar ci gaba da bada 'yancin addini da haƙuri da juna a watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai, ya naɗa mai baiwa shugaban ƙasa shawara musamman akan harkokin addini da al'adun gargajiya. Shugaba Baro ya yi kira akan ci gaba da haƙuri da juna tsakanin Kiristoci da Musulmai. A lokuta da dama, misali a wajen wani taro da aka yi da Archbishop Benjamin Indeyi na Dakar a watan Agustan shekara ta 2017, shugaba Baro ya lakanta 'yancin addini da haƙuri da juna a matsayin abin da ke samar da ƙwarjini. A watan Mayun shekara ta 2017, ministan noma Omar Jalo ya ɗauki alkawari ga ƙungiyar Musulmai ta Ahmadiyya cewa gwamnati za ta ba su kariya. Tsarin mulkin Gambia ya ba da 'yancin zaɓin addini idan dai har ba za ka tauye ma 'yan ƙasar haƙƙinsu na 'yan ƙasa ba. Kuma ya haramta wariya addini da kuma gina wata manufar addini a ƙarƙashin ƙungiyoyin siyasa. Auratayya tsakanin mabambanta addini ba wani sabon abu ba ne ana ci gaba da zaman ɗarɗar tsakanin musulmai 'yan sunni da 'yan ɗariƙar Ahmadiyya. Majalisar Addinin Musulunci wanda aikin ta ne ta rinka bayar da shawarwari ga mabiya na ci gaba da cewa 'yan ɗariƙar Ahmadiyya ba sa cikin Musulunci tare da dukkan mambobinta da ke yin wasu ayyuka nasu. Bayan kuma 'yan ɗariƙar Ahmadiyya na cewa su musulmai ne kuma ya kamata a karɓe su a cikin al'ummar musulmai. Gwamnatin dai ba ta shiga tsakanin rashin jituwar da ake samu tsakanin ɓangarorin biyu. A wasu lokutan shan ruwa har so hudu da ofishin jakadancin Amurka Amurka ta shirya a wannan shekaran. Jakadiyar Amurka Patricia Alsop ta tunatar da jami'ai da shugabanni cewa aikin su ne da su samar da ci gaba akan 'yancin addini. Ta kuma ƙara da cewa kasashe da suke bayar da 'yancin kai sun fi samun nagartaccen tattalin arziki da kuma zaman lafiya. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To wanda kuma ya kama ga labarai a takaice. amurka tana sa ran cewa koriya ta arewa za ta ɗauki gagarumin matakin aiwatar da shirin ruguza makaman nukuliya a cikin shekaru biyu da rabi in ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ne guda bayan da shugaban amurka donald trump ya sanya hannu a kan yarjejeniya da shugaban koriya ta arewa kim jong-un wanda ke kiran pyongyang din ta dakatar da shirin makaman nukiliyanta bayan babban jami'an diplomasiyan amurka ya yi wa jami'an koriya ta kudu bayani akan taron kolin trump da kim a singapore ya ce lalle amurka tana son ganin koriya ta arewa ta dauki matakin ruguza makaman a yankin koriya wanda za a lura da shi kafin wa'adin mulkin trump na farko ya kare a cikin watan janairun shekarar 2021 kwamitin sa ido akan makamai masu guba na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar a yau laraba cewa akwai yiwuwar amfani da gubar sarin da chlorine da aka haramta amfani da su a wani hari da aka kai a arewacin syria a bara kwamitin mai haramta amfani da makamai masu guba ya faɗa a cikin wani sabon rahoto cewa an yi amfani da guba sarin a kudancin birnin tamena a ranar 24 ga watan maris shekarar 2017 kwamitin ya kuma tabbatar da yin amfani da guban chlorine kashe gari a asibitin birnin tamena da kewayensa. shugaban amurka donald trump ya ce farashin mai ya yi tashin gurin zabi kuma ya tura laifi ga kungiyar kasashe masu arzikin man fetur na opec to madalla masu raro da wannan maka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya ko makili da ya tani gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr carroll Nisar fili hashin Gwamnati ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.